اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد يا يوم ما سستولى رمو a nan باكي ايا waje baki ɗaya kamar yadda babban malami na fadilatu sheikh mu gushe ba muna tare da ku a cikin wannan littafi mai girma na tafsiratul anam bi annal ilma huwa imam da maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya buga ta akan batu na ilimi duk inda kuke muna muku sallama ta musulunci muna cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na'am alhamdulillah a yau cikin ikon Allah za mu tashi inda shehu ke cewa utlub arba'atan min arba'atin in littafinka na hannunka a gida kana bibiyanmu matashin karatunmu na yau kenan a nuskan da nake da shi a nan page 40 maulanmu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa utlub arba'atan ka nemi wasu ababa guda hudu min arba'atin daga wasu ababa hudu na farko ya ce minal maudi'is salamata waton daga wurin zama inda za ka zauna duka to ka nemi samun kwanciyan hankali wurin inda za ka zauna ka tabbatar wurin zaman kan nan akwai zaman lafiya wurin kuma ya yi security min al-mawdi'i salamata kenan a wurin zama ka nemi inda yake zaka samu aminci da kwanciyar hankali wa min as-sahibi al-karamata abu na biyu in zaka yi abuta ba kowa ake abuta da shi ba ka nemi alkaramata samun girmamawa da mutuntawa a wurin dukkan wanda ka amince za ka yi abuta da shi abu na uku wa mina limali alfaragata ka nemi alfaragata samun hutu mina mali daga dukiya ma'ana ana neman dukiya ne saboda rananta amma duk lokacin da mutum tarawa kake yi bukatan kashewa ya kai tare da haka ka bar kanka cikin kunci da wahala kuma Allah ya maka arziki ka nemi alfaragata hutu ka nemi dukiya don ka huta iya su huta dangi su huta amma in aka rashi haka a dukiya bata ansa sunanta ba Allah ya ce wa min al al-manfa'ata sa'annan kuma ka nemi almanfa'ata amfani da kai za ka amfanu da shi da kuma al'umma za su amfanu da iliminka wanga abin nema kenan a cikin ilimi in da ka nemi ilimi to abin da ake nema a samu a cikin iliminka shine a ci amfanin ilimin wayanga ababa guda hudu kenan a wurin zama ka tabbatar kana samun kwanciyan hankali da zaman lafiya a wurin abuta ka tabbatar kayi abuta da mutumin kirki wanda zamanka da shi zai kara ka duniyanka da lahiranka wa min sahibil karamata ke wa min mali a wurin kuɗi kuma ka nemi dukiya wanda yake alfaragata za ka samu hutu da shi iyanka su huta da arzikinka matanka su huta iyayenka su huta su san yanzu ɗanmu yi samu amma kana da dukiya har gobe an ga ubanka aka ce baban wani kenan duk wanda ya ga ubanka ya zage ka tare da wadatan da kake da shi a iyaye ba su huta da samun ka ba dukiya ba ta ansa sunanta ba haka wa min ilimi ilimi kuma shi ma ka nemi manfa'ata shine amfani domin babu amfani a cikin ilimi matukan ba ya aiki da ita ba shine shehu ya ce mana fa iza lam tajid min al salamata fasijinu khairun duk inda zaka zauna she ka rasa samun kwanciyan hankali ka rasa samun zaman lafiya rayuwanka na cikin hatari inda zaka zauna yau yace fasijun khairun minu to zama cikin sarka yafi alheri da wanga wuri ka zauna tsarka ya fi alkhairi da ka yi zama wuri inda yake ba kwanciyan hankali ba nasuwa kuma fitina na wannan wurin yau ya ce ka zauna tsarka, ya fi alkhairi da wurin. Wa iza lam tajid min sahibika alkaramata falqalbu khairun minhu. Aboki idan baka samu alkaramata girmamawa da alkhairi a cikin zamanka da aboki ba wanda zai shiryar da kai zuwa ga alkhairi to fal kalbu hayrun minhu zama da kare shine mafi alkhairi da ka hada kanka da mungun aboki yace wa idza lam tajid min malika alfaragata idan ga dukiya ga wadata Allah ya maka amma har gobe baka huta ba don baka da wadatan zuciya har gobe baka huta ba don rashin wadatan zuciya da gode ma Allah bisa ga ni'iman da ya maka kaga wani akramakallah yana da kuɗin kuma har gidaje ya gina amma saboda daki ɗaya na gado shi ya kai don uwan shi court kuma ga wadata yana da shi to idan dukiya hawa yau baka samu hutu da dukiyanka ba don rashin wadatan zuci shehu ya ce falmadaru khairun minhu dutsi ya fi alheri da dukiyar da ke hannunka eh dutsi ya fi alkhairi da dukiya da ke hannu ya ce wa iza lam tajid min alilmi almanfa'ata ga ilimi amma ba ci amfaninka ba ga ilimi amma ba aiki da ita shehu ya ce to fal mautu khairun minhu Eh, mutuwa shi da mafi alkhairi da ilimin da ba aiki da ita kuma ba ci amfaninta ba. Da wannan zattuttuka kenan da Shehu ya mana. Za mu yi sharhin wannan fassara kenan na wanga maganganu. Za mu kusa a cikin sharhi da abin da wannan zance ta kunshi. Da farko, ya mana zance kan inda za ka zauna duka ka tabbatar ka samu kwanciyan hankali da zaman lafiya me yasa saboda samun zaman lafiya da kwanciyan hankali ita ce hanya na gyaruwar rayuwa rayuwa ba ta daidaita mutukan ba kwanciyan hankali a wuri daidai ga kai da iyalinka matanka da kuke ɗaki, in ka rashi kwanciyan hankali da ita fitina iri-iri to yana affect komanka to haka wurin zama idan ka rashi samun nasuwa ka rashi samun kwanciyan hankali ka samu kanka cikin fitina da damuwa a wurin zamanka to zaka ga kaman daidai ga ibadanka da harkokinka duka shi su kafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama makka aka haife shi nan ya tasa kuma Allah ya sa son kasan a zuciyansa amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rashi samun assalamata kwanciyan hankali ya rashi samun zaman lafiya a kasan Makka da ranar saka manzon Allah ya barata manzon Allah ya bar Makka tare da yana son kasan me ya kore shi fitina fitina Qur'ani na ce mana wal fitnatu ashadd min al qatl eh fitina shine mafi tsanani ma daga daga kashi don haka a wurin zama duka ana bukatar musun ya samu kwanciyan hankali da zaman lafiya inda zaka zauna in ba peace of mind baka samun kwanciyan hankali baka samun zaman lafiya shehu ya ce tagon masarka da wannan wuri zamu duba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bar kasan makka saboda fitina kaga idan aka rashi samun zaman lafiya a cikin zamantakewa yakan hana ma ibada eh in akwai fitina lura da masallaci inda kuke haduwa ku yi tsalla. idan rigingimu da fitina ya fara tashi a wannan masallacin hukuma kan kulle masallacin ba a sallah ciki don fitina haka in akwai fitina a wuri akwai tashin hankali ba zaman lafiya yakan hana ci gaban karatu hatta makarantayya akan kama a kulle saboda rashin zaman lafiya haka ma kasuwanci takan kafe ta saya in ba zaman lafiya ashe kowannen mu ya kamata ya zama agent a wurin neman zaman lafiya kakka zama bai tada fitina kuma kakka zama wanda duk mutumin da ya zo ya yi makwabtaka da kai she ya nemi ya bar inda kake saboda fitinanka da cutarwanka wani ba iya zama da shi mutum na iya je ya haya daki a ce eh gidan ajiya wacce kaya daki subhanallahi wani irin mugun shaida kenan me yasa ake mamaki kayyaka zauna gidan saboda yanda aka sanki da fitina na ɗamun waɗanda suke masu haya ko makwabta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana fada cikin wani hadisi yana cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min so uku annabi ce wallahi me shi bai da imani wallahi me shi bai da imani Sahabba suka ce wa ya rasulullah yace man la yu'min jaruhu bawafiqa duk mutumin da makwabcinsa bai samu aminci da sharrinsa ba me shi ba mu'mini bane wata wuyan Allah ta rasu a Madina ana tayyabun lamarinta ana ta ga yawan nafilfili ga sadaku ga azumi ga kaza hatta matan Madina suka yi gurin ina ma da sun samu irinta a cikin ibada da suka gama yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wacce ba wadda take wuri kaza ba aka ce eh annabi yace hiya finnar yanzu haka tana cikin wuta Allah na mata azaba Sabai suka ce ya rasulullahi ma salatiha wa siyamiha da sallanta da azuminta annabi ya ce kwarai abin da ya kai ta wuta innaha kanat tu'zi jiranaha ta kasance tana cutar da makwabtanta makwabci bai samun walwala saboda fitinanta to ashe wuri duka ana neman zaman lafiya kuma kaka yi fatan tashin hankali kaka nemi fitina ya tashi don baka san in ta fara ina za ta kai ba a'a musamman lokacin da muke ciki na crisis duk mai lura da kasan gana kasan yanzu gana ta shiga saka mai wuya kakan ji wasu matasa abin da ya kamata ne ya kamata a fito ayi zanga-zanga a fito ayi kaza a fito a kaza eh yana wa a fara amma ba a san abin da zanga-zangan zai haifar ba shugaban kasan ya kamata a yi mai kaza yana wa a fara ba a san in an fara ina zai kai ba ka yi kokari ka zama agent na neman zaman lafiya kar ka nemi tashin fitila don ba alkhairi a cikin fitila wani sha'iri na cewa yana zance ga mutumin da bai sanya fitina yake ba don haka shi yana ganin gwamma ma a yaki gwamma ayi yi fitina gwamma a tada hankali ko an samu wani abu ya mana sauki wannan sha'irin na jan kunnin ka yana cewa alharbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha li kulli jahulin yace kaga yaki kaga fitina kaga tashin hankali awwalu ma takunu fatiya a farkonta kaman budurwa ce kyakkyawa da ta sha kwalliya ta yi ado ta bullo gaban bezin samari ka san wannan budurwan ta sha kallo ya ce to haka yaki take a farko tas'a tana kai kawo bizinatiha a cikin ado likulli jahulin ga dukkan wanda yake bai taba sanin ya yaki yake ba wanda bai taba ganin yaki ba a farko yana ganin ta kamar budurwa ce wanda ta sha ado amma duk wanda ya taba sanin sharrin da ke cikin fitina da musiban da ke cikin yaki duk lokacin da aka taso ya hana saboda ya taba gani yace hatta idha humiyat yace ka sani yakin da kake Allah Allah ta faru fitinan da kake Allah Allah a yin nan hatta idha humiyat in fitinan nan tai zafi yaki tai zafi ya kai tsananin mutum na barin gidansa ya kwashi iyalinsa bai san inda zai sa su ba Allah kiyaye ya kai tsananin abin da za a ci ma babu ya kai tsananin a kulle ka gida daga karfe shida ce baka fitowa kuma she karfe shida hatta idza hubiyat in yaki tai sanani wa shadda garamuha wutan yakin ta kama ko ina da ko ina ba inda za ka sa kai ka ji tsanni saboda ko ina ana rikici to buduru wanda ta bullo kake neman ganin nan adat ajuzan gaira zati khalilin she ta koma yanzu ta zama sohuwa eh ta zama sohuwa gaira zati khalilin wanda ba ta da masoyi ba mai son ganin ta kuma don aka kakkayi burin ganin fitina ba alheri ciki gaira za ta khalil ba mai son ta kuma saboda fitilan nan ta shiga ko ina ta yi barna malam ya ce ga siffan tsohuwan shamfa tsohuwa ce wanda take mai tamukakkan fata juzzat ra'suha bayan fata ya tamuke kuma an mata kwalkwali annan ya labarin muni yace zaka ganta makruhatan lishammi wat taqbil kowa na kin ya shaki kanshinta balle ya sa baki ya sumbance ta to haka fitina take don haka kakka nemi fitina baka san in ka fara ina za ta kare ba da ta fara yi kokari ka kashe ta don haka shehu ya ce mana inda za ka zauna duka in akwai fitina in akwai tashin hankali ba kwanciyan hankali wannan wuri to ka je ka shiga gidan sarka shine mafi alkhairi da ka zauna inda ba zaman lafiya a cikin mutane akwai wanda saboda wuri da ya zauna sai kaga yayi hasaran tarbiyyar ƴaƴansa saboda wurin zama bai samu amincin wurin ba shin ga yayi hasaran tarbiyyar ƴaƴansa saboda inda ya zauna yana yiwa inda ya zauna unguwan da yake daga bayan takwaronsa akwai masu shaye-shaye ‘ya'yansa suna shiga suna fita a kan idonsu suna ganin ana shaye-shaye ka fita kaje wurin aiki ‘ya'yanka ka bar su gida da yake unguwan nan bai yi safe ba wannan environment ba kyau abin da ke faruwa a wannan environment abu ne wanda yake mara kyau kan awayi gari she ga ƴaƴanka sun cutu da zama unguwan da kai wannan yana faruwa akwai wata bauyan Allah da ta zo ta zauna a gida inda muke da ƴaƴanta ba musulmai bane safiya duka ta wuce ta je a saurinta ranar Lahad ita da mijin amma abin mamaki yaransu saboda zama gidan mu halhalka suke zuwa da su muke wazifa yaransu to haka kuma ka auna in kai ma kaje ka zauna tsakiyar arna da ƴaƴanka ka fita ka bar su suna mu'amala da ƴaƴan arnan tare suke komai yanda waɗanda suke bin mu su te masallaci suke bi mu su te halka suke zama wazifa da mu saboda me abinda suke ganin ana yi yau da kullum akan idon su a gidan da suke to haka kai kuma kana ganin wai wayewa ne yanzu ya kamata ka fita zango ka je ka zauna inda za ka samu kwanciyan hankali wani riba ka ci idan ka je ka zauna inda ba a kuwa haka kake gani zango akwai kuwa shi kai hasaran addinin yaranka riban me aka ci. don haka mu kiyaye babu shakka in dai zamanka a wuri ko zamanka a gida ko zamanka a unguwa ya zama sababiyan cutar da tarbiyan ƴaƴanka ashe magana shehu gaskiya ne da ce fasijun khairun minhu eh zamanka gidan sarka shi ne mafi alkhairi da inda zaka zauna unguwan da zaka zauna sababiyan zamanka wannan unguwa tarbiyan ƴaƴanka ya lalace wani lokaci in ba yi sa'a ba kaga har yaron ma yakan bar sallah subhanallahi saboda mu'amalan shi da inda ya zauna Sa'annan nukta na biyu shehu ya ce in da ka yi abuta ka yi abuta da mutanen kirki ka yi abuta da mutumin kirki wannan ba maganar shehu bane hadisi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisa cewa masalu jalisu su'i kwatancin wanda yake abuta da mugun aboki annabi ya ce ka fi hilkiri, kaman kwatancin mai hura zuga zugi ne wato abin fura wuta na 'yan makeran nan wa in kana abuta da mugun aboki kwatancinka kamar wanda ya je ya zauna wurin mai aikin makera yana fura zuga zugi wannan abin fura wutan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dayan abu biyu ya cika da kai kai dai ba makeri bane amma saboda kasancewanka in ka tashi ba ka da wurin zama she wurin wanda yake makeri to in ɗan aka tashi aiki zaka zo gida ka lura da riganka in ma Yahude ko in ka sunsuna ka ji warin karfi na hayaki saboda zama da mai aikin annabi ce haka kuma kwatancin wanda yayi zama da abokin kirki annabi ya ce kaman mai tsai da tularen almiski ne kai ba sana'an kake yi ba amma in ka tashi duka ba ka da wurin zama she wurin mai tsaida da tularen almiski manzo Allah sallallahu ya ce in ma ya baka wani tularin kasa, sa koko in ka tashi ana jin kanshin tularin almiski jikinka don ka zauna da mai sai da tularin almiski to wanga hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ko yaya kayi a wurin zama akwai ta'asiri kuma abin da ke da ban tsoro da wuya ka ga abokin kirki ya iya ya juya abokin banza ya zama na kirki irinsa wanda ya fi faruwa shine mugun aboki shi ke iya juya abokin kirki ya mai da shi mugu irinsa malam mai talimi ya buga mana misali yana cewa wai kalmene ne kaljamri ko yuda'u firrama fayi kumadu. e wai kwatancin abokin kirki da abokin banza a wurin ta'afiri da abokin banza ke iya yi jikin abokin kirki yace kaljamri kaman garwashin wuta ne kai ma ka san garwashin wuta ya fi amfani da toka to wa idan an cire garwashin wuta aka saka a cikin toka ka bashi zuwa minti talatin za ka ga tokan nan da bai da amfani zai rinjayi garwashin wuta mai amfani. to haka zama da mugun aboki yake kesa shehu ya ce zama da mugun aboki falkalbu khairun minhu gwamma kai zama da kare to abin nufi a nan wani irin aboki ake son ka hada kanka da shi shine duk abokin da yake murna yake farin ciki da farin cikinka in abin bakin ciki ya same ka to kaman shi ya samu kuma da'iman yana jan ka zuwa ga abin da yake akwai alkhairin duniyanka da lahiranka ciki ma dalle da irin wannan aboki amma abokin da zaka same shi yuqabiluka bil bashashati in ya ganka zai sake hakora ya tarbe ka da murmushi wa fi qalbihi shay'un akhar amma a zuciyansa akwai wani abu daban na kiyayyanka zai bayyana maka da so da kauna amma a boye maka adawa da kiyayya shehu yace zama da irin wanga aboki fal kalbu khairun minhu ban maka yi zama da kare da ka zauna da abokin da a zahiri ya gwada maka soyayya amma a batini bai kaunanka ka zauna da abokin da dalilinsa zai sa ka hallaka shehu ya ce gwamma wani sha'iri na cewa laqad tsara hazan nasu illa a kalluhun zi'aban ala na fiyabu. ya ce mamaki zamani ta gurbata laqad tsara hazan nasu mutane da nike rayuwa da su ya ce sun zama zi'aban kuraye yace jama'an da nike mu'amala da su duka ashe kuraye ne illa akalluhum shede 'yan kaɗan ne ba kuraye ba amma abin da ya cuce ni yasa ban gane kaman wani kura bane wani kura ne balle in nisance shi ana ajsadihin nafiyabu sun sa riga irin na mutane mana ya fuskance ni da siffan masoya alhalin akwai kiyayya na a zuciyansa she da muka yi nisa cikin zamantakewa she ya min barna yace sun zama kuraye amma sun sa riga da mutane kan kafarga sun cuce ka malamin nan yace tulki sadikan sadikan bilisanihi wa yajinnu tahta dulu'ihi alwana yace zamani ya kai za ka hadu da aboki sadikan zai rinka maka gaskiya amma fa bi bilisanihi gaskiyan da yake maka duka na kan harshe ne mu'amalan da yake yi da kai duka na kan harshe ne sadikan bilisanihi wa yajinnu tahta dulu'ihi alwana yana boye maka launi daban-daban na sharri da kiyayya ta ta dulu'ihi a cikin zuciyarsa ya da kai ka san bai son ka saboda irin mu'amala da yake yi da kai a bayyane kan haka duk wani sirrinka ka zazzage ka gaya mai kai kuma wani malami na ce ma ka sa hankali kakka ga don yau zama yayi daɗi duk sirrinka duk amananka ka fito da shi ka zazzage ka gaya ma aboki akwai randa da ka ci za hannu yana cewa iza ka sadrul mar'i an sirri nafsihi fa sadrul ladhi tufshi ilayhi abyaku Hmm. kai ke da magananka sirrinka ce zuciyanka ya kuntata ga barin rike maganan kanka ya ce to ka sani in maganan nan ya yi shekara biyar a zuciyanka wani bai ji ba sadurul lazi tufshi ilayya adiyak hmm. wanda za ka tona asirinka ka gaya mai nan abokinka nan zuciyan shi ya fi naka masuwa bai iya rikawa ba wanda za ka tona ma asirinka ka ɗibi ruwa ka sha hankalin ka kwance kaman Allah to saboda shi in za ka yi abutan ma ka yi amma faka mai limit domin masoyinka a yau asa an ya kuna bagi da ka yau mamma yana yi wa masoyinka yau a wayi gari wani rana makiyinka ne haka kuma in za ka yi kiyayya kakkaki mutum duka-duka lokacin da ake fada ka faɗi zan zantuttuka akwai ranar shiri hmm. ka faɗi maganganun da bai dace ba ya ce ka'a ka yi iyaka yana yiwa abokin faɗanka yau ya zama masoyinka gobe to shi wannan malamin yana zance yana gaya ma duniya experience da ya samu a cikin zamantakewansa da abokanai ya ce wa lam tarani al ayyamu khillan tasurruni mabadihi illa sa'ani fil awaqib ya ce rayuwa da nayi ban taba haduwa da khillan aboki baɗaɗi, wanda tasurruni mabadihi farkon haduwanmu nike murna nike farin ciki da zama da shi ba illa sa'ani fil bi face karshen zama ce ya cutar da ni ce in ji an ce ai abu kaza abu kaza abu kaza da kaga bai yin nan ba abokinka wani kaza shi ya gaya muna kaza hmm. eh shi ya gaya muna kaza yace duk abokin da zan yi mu'amala da shi yi murna da shi a farkon lamari illa sa'ani fil awakib karshe shi ya cutar da ni yace ala ka sani inna ikhwani ladhina akhaltuhum abokannaina yan uwaye na akhaltuhum wanda nayi yan uwantaka da su yace ga kwatancin su a fa'iri malin dukkan su macizai ne na karkashin rairayi la tuqassir fil lasa'i wanda ba ta takaitawa a wurin tsara ya ce abokannai na duka macizai ne na kasar rairayi me yake shiryar da kai zuwa ga imana in za ka yi abuta nemi mutumin kirki wamanin ma lizawi sa'adati yas'adi in ka hada kanka da mutumin kirki kai ma kirkin sannan sai ya shafe ka duk abokin da ya zama sababiyan lalacewan addininka don wannan abokin addinin ka ta lalace babu shakka fal qalbu khairun minhu wallahi gwan makare da shi Allah na fada a cikin alqur'ani a cikin suratul safat bayan in aljanna sun shiga aljanna ana zaune ana hutawa cikin gidan aljanna sai kaga wani ɗaya daga cikin gidan aljanna sai ya ce kana qa'ilun minhum inni kana li qarin she wani ɗaya daga cikin mazowa gidan aljanna ya ce ma abokannan zamansa na gidan aljanna a duniya ina da wani aboki in mun zauna kullum ga maganarsu da yake ce min ya kulu a innaka laminal musaddikin yana ce min don shi kai kana daga cikin masu gaskatawa cewa a iza mituna in mun mutu wa kunna turaban muka zamo ƙasa wa izaman muka zamo kasussuwa a inna lamadi nuna za a sake ta da mu wai don a mana sakayya ka yarda da wannan yace kullum maganan aboki nan kenan ina ma'ana maganan ga akwai abokin da in ka zauna da shi kullum in banda a doko maganan wan hmm. ayi a doko maganan duk maganan shi duka magana ne na aibin mutane ka tabbatar da za ka zauna da shi ba za ka tashi ka da wani abu na alkhairi ba saboda ba wani magana na karuwa da ke tsakaninka da shi misali irin sa ke ga wai yana ce mai kai kaya dan an mutu ma an tashin har ai sakayya yace abinda abokin ka ke gaya min kenan yana cikin wangazance fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim eh sai ya tsinkayi wutan jahannama ya leka wutan jahannama sai ya zo ya samu abokin tsanga gashi nan a cikin tsakiyan wutan jahannama an daure shi ana mai azaba muna magana kan zama da mugun aboki in ba daɗin kai kai ba to ya hallakar da kai ya cutar da duniyan kai cutar da lahiranka da ya zo ya samu wanga abokin cikin wuta malumma masu tafsiri sun ce zai nemi izini ga ubangiji a mai izini ya kai ma wanga abokin ziyara a cikin wuta sai a yi shela a gaya ma wuta ga ɗan aljanna zai ba kwance ki she sa ka shekinki da ki kona wani abu daga cikin jikinsa wannan abokin zai shigo ya zo ya samu wanga abokin shinga fi sawa'il jahim a tsakiyan wutan jahannama ana mai azaba she wanga aboki na gidan aljanna ya ce ma abokin da ke cikin wuta kala tallahi in kitta la turdin har ransuwa zai yi ce na rantse da Allah kaɗan ya rage da ka hallakar da ni kaɗan ya rage la turdin da na hallaka saboda kai falawla ni'matu rabbi inda ba don ni'ima da rahaman ubangiji na da ya riske ni da shi ba yasa ban bi ka a cikin abin da kake gaya min ba lakuntu minal muhdarina da yau ni ma na kasance daga cikin waɗanda suka halarci wanga wuri da ina wuta tare da kai kisa dukkan wanda ya rike aboki mugun aboki to ba makawa she kayi da ka sani a bisa kansa kamar yanda mutumin nan da ake cewa ukubatu bin abi mu'aitin zai yi da ya sani lahira akan mugun aboki da ya rike Allah na cewa wa yawma ya'addu zalimu ala ya yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani an zikri ba'da izja'ani aboki zai yi kuka da abokinsa lahira yayin da ya samu kansa gashi cikin wuta saboda aboki an ce Uqbat Bun Abi Mu'ayt ya musulunta ya ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai abokinsa da ake ce ma Ubay ibn Halaf ya nemi gare shi ya yi ridda ya karyata annabi ya faɗi wasu zan zantuttuka mai ga janibin annabi in ya faɗa shi ga abin da zai mai na alfarma shikenan she ya faɗa don neman yardan abokinsa to shi ne Allah ya kawo mana wanga hikaya wanga abokin zai yi kuka da wanga abokinsa ya ce ya laita ni kai tona lam attakhiz fulanan khalila da na sani wallahi barriki wani aboki ba barrike shi ba daɗi ba to haka da yawan abuta da aka yi sun cutar da yan uwansu qur'ani ya ce mana wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa allazina amanu wa amilus salihati amma kalilun mahum haka Allah ya ce dewan abuta da ake yi abokanai da dama wallahi shashi na cutan shashi inji Allah la yabgi ba'duhum ala ba'din shashin abokannai suna zaluntan shashi dan uwa na kasan turai yana ganin kai dan uwan shi ne kai abokin tsane ka iya rike mai amana duk abin da ya samu yana turo maka saboda shi ma ya huta da wahalan da yake yi amma ina ana wani abu daban da shi Allah ce dewan abokanai, wallahi suna cucan shashi Allah ya ce sai dai masu tsoron Allah amma wa mahum kaɗan ne za ka samu aboki da zai zauna da kai tsakani da Allah Allah bai kore ba su ba ya ce amma ba su da yawa to wannan shi ne idan mai tunani kai tunani a cikin wannan zattuttuka domin subhanahu wa ta'ala yake faɗa game da abokannai har ya kai shehu ya faɗa a littafi yana cewa wai idan baka yi zama da abokin kirki ba zama da kare ma shi ne mafi alkhairi da yi zama da mungun aboki yana yi wa mai tambaya ya yi tambaya a nan to don me ya sa kare zai fi mutum alhalin Allah ya fada a alkur'ani yana cewa walakad karramna bani adama a cikin halitta duka dan adam ya fi dukkan halitta daraja dan adam ya fi dukkan halitta a wurin Allah to me yasa za a ce wai kare ya fi mutum ai wannan daraja da Allah ya ba dan adam akan iya sonce ta gabarinsa idan aka rashi imani da kyakkyawan tabi'a game da dan adam da imani da halaye mai kyau shi ya bar dan adam yayi daraja amma in aka rashi imani ga dan adam aka rashi kyawawan tabi'u ga dan adam to gwamma dabba da shi wannan Kur'ani ku haka ta faɗa Allah ya faɗa ka cikin Alkur'ani yana cewa ula'ika kal an'ami wa'annan wato a wurin misali kaman dabbobi suke shalla ce balhum adallu gwamma dabba ma da su to kaga darajar dan adam shine imani tsoron Allah da ke tare da kai sa'annan da halayya na kwarai su ya bari dan adam yayi daraja amma duk lokacin da dan adam ba tsoron Allah ba imani baka da kyawawan tabi'u to dole kare ya fika Imam Hassan al-Basri jinkan Allah tabbata gare sa ya faɗa yana cewa wai fil kalbi khisalun kare wannan a cikin kare akwai wasu tabi'u masu kyau wanda yambagi lil insani lil muslimi an takuna fi yana kamata ma musulmi kai kwaikwayon kare a cikin waɗanga tabi'u kyawawa da ya tabbata a jikin kare yace na farko al kalbu ja'iun kare da'iman bai ci ya cika cikinsa da abinci wannan hali ne na kare ja'i'un yakan iya bar kansa yunwa baya ci ya cika cikinsa da abinci ya ce wa haza da abu salihina wannan hali kenan al'ada kenan na mutanen kirki wal kalbu kaga kare la namun laila bai kwana dare har garin Allah ya waye kare bai bacci a dare har Allah ya waye illa kalilan sai dai lokaci kaɗan kare ke dauka yi bacci yace ce wa haza da'abul muhibbina wannan hali kenan na masoyan Allah a cikin dare suke ganawa da ubangijinsu ya ce musulmi ka koyi da kare a cikin wanga halayyarsa ya ce mana wani kalbu kaga kare iza mata in ya mutu la ya turku mirasan bai barin gado bai barin komai eh, in za shi yana tafiya ne ba abin da yake bari yace ce wa haza da abu zahidina wannan hali kenan na masu gudun duniya waɗanda ba su mai da duniyan wani abu ba bai bari ma balle bayansa ta zamo fitina wani kalbu ya ce kaga kare yana daga cikin halinsa la makanan yahtassu bihi bai taba zaɓin wuri da yake banta da shi bai ce wurin ga wuri na kenan in ban da nan ban son ko ina wa haza dabul mutawakkilina wannan hali kenan na masu tawakkali ga Allah abin da Allah ya bashi ya yadda eh duk abin da Allah ya bashi ya yadda har Allah na cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu al-amra an yakuna lahum al-khiyara karera da tawakkali duk abin da ya samu ya yadda da shi to wannan wai kai kwaikwayo da kare a cikin wanga hali wal kalbu kare idza darabahu sahibuhu idan mai gidansa ya buga shi wa azahu ko ya cutar da shi wajafawu ya wofintar da shi ya walakanta shi bayan haka summa da awu sai kuma ya sake kiran karen karen bai fushi tabi ahu ya tashi bi mai gidansa yace wannan hali ne mai kyau wa haza da'bul muridina Imam Hassan Basri yace wannan hali kenan na muridan gaskiya eh duk abin da shehun su zai musu ba su ga aibin ba albarkan shi suke nema shehu na ce maka wa arda shay haka ka yadda da shehun ka walau abuka ka koda kuka yake saka lakinnahu lil khairi kad hadaka sai dai cewa yana shiryar da kai ne zuwa ga alkhairi da fatan lokaci na halaran mu kan haka za mu sayar da zancen mu nan, in Allah ya kai mu sabon sati za mu dora daga inda muka saya inda muka yi kuskure an gafarce mu almajirai muke inda kuma muka fada daidai Allah ya tattara ladansa zuwa ga ruhin iyayenmu sa'annan da malumman mu Allah ya saka musu da alkhairi wa ila waqtin akhar yaf'alu Allahu ma yasha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna godiya zuwa ga babban malamin mu fadilatul ustaz ash alhaj muhammad sa'id jibril wanda ya amfanar da mu